Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis ɗaya ga watan Satumba a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Ana sa ran a yau Alhamis masu sa ido kan makamashin nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya ta su fara aikin sa tashar makamashin nukiliyar Zaporozhye ta ƙasar Ukraine. Yau Alhamis jami'an kiwon lafiya na Pakistan sun ba da rahoton barkewar cututtuka da ake ɗauka a ruwa a yankunan da ambaliyar ruwa ta faru a baya-bayan nan da ba taɓa ganin irin ta ba tarihi. Shugaban ƙasar Gabon Ali Bango Ndimba ta faɗa a taron makon yanayi na afirka karo na uku cewa dole ne kasashen afirka su samar da dabarun tunkara sauyin yanayi da ke haifar da barazana ga manyan biranen nahiyar to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar kula da yankunan da ke samar da wutar lantarki a najeriya ta haifadar ta fara aikin sake tsugunar da wasu garuruwa da ambaliyar ruwa ta mamaye a bakin kogunan jihohin neja da kwara Bayan haka za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen zaben cikin gurbin mutanen da za su wakilci 'yan Nijar mazauna ƙetare a majalisar dokokin ƙasar. Hukumar zaben Nijar ta bayyana shirin soma rajistar 'yan ƙasar da ke waje a wata mai zuwa. To koma me jama'a ke cewa game da batun zaben da ke tafe? shi wannan zaben za a yi shi cikin tsarin da ni ban ji daɗi ba tunda akwai kasashen da ba an yi shi ba kamar saudi arabia kamar sudan kamar mali kamar burkina wannan ni gani nike kawai bata kuɗi ne tunda wannan zaben ko an yi shi ko ba a yi shi ba asambule ta zamna to muna nan tafa da ƙarin bayani nan gaba kamar yadda muka saba a kowace rana alhamis yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar ta shirya za ta kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ana sa ran a yau Alhamis masu sa ido kan makamashin nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya za su fara aikin sa tashar makamashin nukiliyar Zaporozhye ta ƙasar Ukraine inda za su tantance al'amuran tsaro da batutuwan tsaro a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke fargabar cewa faɗa a yankin na iya yin barazana ga cibiyar. Darakta jiran na hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa Rafael Grossi ya shaida manema labarai cewa an ƙara yawan ayyukan soji ciki har da safiyar yau a kusa da tashar. Grossi ya ce amma idan muka yi la'akari da fa'ida da rashin amfani da kuma ci gaba zuwa yanzu ba za mu daina ba. Rasha da Ukraine sun sha zargin juna da kai hari a yankin da ke kusa da tashar wutar lantarki cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai kuma babbar hanyar samar da makamashi ga Ukraine. An ci gaba da yin haka a yau Alhamis inda rasha ta ce ukraine ta yake da wata tawagar sojoji don kokarin kwace tashar yayin da ukraine ta ce dakarun rasha sun yi lagudan wuta kan hanyar da tawagar iaea e za ta bi domin isa wurin yau alhamis jami'an kiwon lafiya na pakistan sun ba da rahoton barkewar cututtuka da ake dauka a ruwa a yankunan da ambaliyar ruwa ta faru a baya-bayan nan da ba taba ganin irin ta ba tarihi yayin da hukumomi ke kara kaimi wajen samar da tsaftataccen ruwan sha ga dubban ɗaruruwan mutane da suka rasa mahallansa a bala'in. Cutar gudawa da cututtukan fata da ciwon ido na yaduwa a sansanonin agaji da gwamnati ta kafa a faɗin ƙasar. Sama da mutane dubu casa'in ne suka kamu da cutar gudawa daga ɗaya daga cikin lardunan sindihi da lamarin ya fi shafa sosai a cikin ƙasa da sa'o'i ashirin da hudu a cewar raunin rahoto da jami'an kiwon lafiya suka fitar. Wannan sabon al'amari dai ya zo ne kwana guda bayan da Pakistan da Hukumar Lafiya ta Duniya suka nuna damuwa kan yaduwar cututtuka daga waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa. Pakistan ta ɗaura alhaki kan sauyin yanayi da ba a saba gani ba tun da farko da kuma ruwan sama kamar da bakin kwarya na damuna wanda tun watan Yuni ya haddasa ambaliyar ruwa da ta kashe mutane dubu da 1,191 tare da shafar mutane miliyan talatin da uku Kimanin gidaje miliyan guda sun lalace ko sun lalace gaba ɗaya. Yau Lamis matar tsohon firaministan Malaysia Najib Razak da aka ɗaure a gidan yari ta gurfana a gaban kotu domin yanke mata hukunci kan zargin almundahana da ya shafi aikin samar da makamashi na hasken rana na dala miliyan 279. Kwanaki kaɗan bayan da aka ɗaure mijinta a gidan yari kan asusun gwamnati na 1MDB da aka sace. Rasma Mansur tana fuskantar tuhuma tuhuma uku na neman cin hanci da karɓar dala miliyan ɗaya da rabi tsakanin shekarar 2016 zuwa 2017 don taimaka wani kamfanin waje tabbatar da wani aikin samar da na'urorin samar da hasken makamashi na hasken rana ga makarantu a tsibirin boni kafin a yanke hukuncin kotu ta saurari bukatar da rasma ta gabatar na korar alkalin babbar kotu muhammad zaini mazlan rasma ta bayyana rashin amincewa da alkalin bayan da aka fitar da wata takarda mai shafi 71 a ranar juma'ar da ta gabata a wani shafin intanet wanda ke dauke da wani hukunci da aka yanke mata ta ce ta yi mamakin karantawa ba alkali da kansa ya rubuta ba amma mutanen da ba a san ko suwaye ba ne suka rubuta a cikin sashen bincike na kotun rasma mai shekaru saba'in ta ce ba ta da kwarin gwiwar cewa alkali zai iya yin adalci domin wasu mutane na iya yin tasiri a kansa To madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Hukumar kula da yankunan da ke samar da wutar lantarki a Najeriya ta Hyperdeck ta fara aikin sake tsugunar da wasu garuruwan da ambaliyar ruwa ta mamaye a bakin kogunan jihohin Neja da Kwara, kamar yadda babban daraktan hukumar ya bayyana a wurin bikin buɗe babban ofishin hukumar Amina. Bayan haka, hukumar ta kuma raba motocin aiki ga ofisoshinta shida da ke jihar. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da wannan rahoton daga mana. Rahotanni dai sun nuna cewa garuruwa da dama ne ke fuskantar matsalar ambaliyar ruwa da ke yin sanadiyar tafka asarar dukiya har ma da rayukan jama'a a duk shekara a waɗannan yankuna. A lokacin da yake jawabi a wurin bikin buɗe babban ofishin hukumar ta Hyperdeck Amina fadar gwamnatin jihar Niger, Alhaji Abubakar Sadiq Katikan Yawuri ya ce ya zuwa yanzu aikin sake tsugunar da waɗannan garuruwa ya yi nisa. Eh to yanzu guda gari biyu muka tunkara da ƙauyuka wurin bakwai a muregi akwai ƙauyuka wurin bakwai wuri guda sannan akwai ketso gari guda su ne kaji muna magana da mai girma gwamna ya ba mu ranar da zai je kaddamar da wannan aiki dan a shirye muke mun shirya komai muna son mu je mu kaddamar da gina gidaje 200 in Allah yadda a wayannan wuri din babban daraktan hukumar ta Hyperdeck Alhaji Abubakar Katikan wurin ya ce babban abin da hukumar ta Hyperdeck ta sanya a gaba shine kula da garuruwan da ke fama da matsalar ambaliyar ruwan da ke karkashin ita wannan hukuma. yanzu da muka sa gaba tunkaran matsaloli especially waɗanda suka shahi bannan ruwa da ke damun ƙauyukan da ke mu yadda za mu tallafa ma waɗannan ƙauyuka su tashi daga guraben da suke su koma sama inda ruwa ba zai kore su ba sannan da ba da wasu tallafi na gidaje domin waɗanda suka rasa gidajen nasu su samu wurin shiga shi ne eh, matakin farko da muke fuskanta a yanzu gwamnan jihar niger alhaji abubakar sani bello da ya halarci bikin buɗe wannan ofishi ya ce sun ji daɗin samun wannan hukuma saboda matukar tasirinta a waɗannan yankuna. wannan ma'aikata mun ji daɗin kwarai da gaske saboda an daɗe ana ƙoƙarin a same ta saboda ayyuka da ke samun ambaliyar ruwa alhamdulillah yau an kaddamar da wajen kuma sun fara aiki kuma mun fara ganin mun fara ganin ci gaba ko kwa nan ma akwai gidaje wajen 200 za su yi su gina a muregi kuma na tabbata za su taba wasu yankin Amma kun gamsu da ayyukan musamman na share koguna da ake saboda hadarin kwale-kwale da suka fara. Lallai mun su aiki ana yi kuma za a kare za a ci gaba da yi. Yawancin faɗin kwale-kwale abu ne yana buƙatar kuɗi da yawa saboda akwai itatuwa da yawa cikin ruwa sai an sare su sannan kuma wasa in aka saki ruwa daga dam dam yana zuwa da yawa. Ko baya ga buɗe babban ofishin Amina hukumar ta haifadek ta raba motoci kirar hilux ga ofisoshin hukumar na rassan jihohi shidda da ke karkashin ita wannan hukuma. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. Shugaban kasar Gabon Ali Bango Ndimba ya faɗa a taron makon yanayi na Afirka karo na uku cewa dole ne kasashen Afirka su samar da dabarun tunkara sauyin yanayi da ke haifar da barazana ga manyan biranen nahiyar. Bango ya ce ya kamata jami'ai da masana na Afirka su kara kaimi kan matsayin da za su gabatar a taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan sauyin yanayi karo na 27 da za a yi a ƙasar Masar a watan Nuwamba mai zuwa. Taron sauyin yanayi na Afirka karo na uku ya haɗa kan sama da jami'an gwamnati da masu ruwa da tsaki dubu ɗaya a Libreville babban birnin ƙasar Gabon. Suna aiki don samar da kwakwaran martanin yanayi na yankin Afirka. Patricia Scotland, sakatare janar ta ƙungiyar Commonwealth na tsoffin ƙasashen da Birtaniya ta yi wa mulkin mallaka, ta faɗa a wajen taron cewa sauyin yanayi babban ƙalubale ne a Afirka, kuma babban ƙalubale ne na zamaninmu. mu. yana ƙara rashin daidaiton zamantakewa siyasa da tattalin arziki. Lauyoyin ma'aikatar shari'a ta Amurka da na tsohon shugaban ƙasar Donald Trump na su bayyana zaman shari'ar da za a yi a yau Alhamis yayin da alkalin tarayya ke nazarin ko za a naɗa mutum na musamman da zai duba kayayyakin da hukumar FBI ta kama daga gidan Trump na jihar Florida. Alkalin gunduma ta Amurka Ellen Cannon ta faɗa a ƙarshen makon da ya gabata cewa ta yi niyan naɗa mutum na musamman amma da farko ta so jin abin da gwamnati za ta ci yayin da take adawa da naɗin mutum na musamman gwamnati ta ce idan kanon ta naɗa irin wannan mutum to a kammala bitar kafin ranar talatin ga watan satin ba lauyoyin trump sun buƙaci cewa duk wasu takardu da yake da haƙƙi ya ajiye to a mayar masa kamar abubuwan da suka shafi tattaunawar da ya da lauyoyinsa game da bincike da dama na shugabancinsa zaben 2020 da kuma ayyukan da aka gudanar a ƙarƙashin ma'aikatar shari'a jihar New York da jihar Georgia ta kudancin Amurka. Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Hukumar zaben jamhuriyar Nijar ta bayyana shirin soma rajistar 'yan kasar mazauna kasashen waje a watan Oktoban da ke tafi. A ci gaba da tsare-tsaren zaben cike gurbin mutanen da za su wakilci 'yan Nijar ɗan mazauna ƙetare a majalisar dokokin ƙasar. Sai dai kuma hukumar ta sanar da cewa ba za a yi wannan aikin ba a wasu ƙasashe saboda dalilan tsaro. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Manabarma, ya aiko mana wannan rahoton daga birnin Yamai. Tun a ranar 27 ga watan Disamban 2020 ne ya kamata 'yan Nijar mazauna kasashen waje su zaɓi mutanen da za su wakilce su a majalisar dokoki. Sai dai hakan bata samu ba sanadiyar annobar koronar da ta addabi duniya a wancan lokaci. ganin yadda al'amura suka fara daidaituwa ya sa hukumar zaɓe soma shirye-shiryen gudanar da ayyukan rajistar waɗanda suka cancanci kaɗa ƙuri'a a ƙasashe goma sha biyar a watan oktoban da ke tafe a matsayin matakin share fagen wannan zaɓe kamar yadda mataimakin shugaban hukumar ta seni dr aladuwa amada ya bayyana a ƙarshen taron da ya haɗa su da wakilan jam'in siyasa kamar inda kuka sani doka ce ta ɗauki wannan yauni ya kamata a yi shi tun shekara biyu da suka huce to kuma saboda annobar da ta damu duniya ba mu samu muka yi ba kasashe goma sha biyar ne cikinsu ne zami akwai wanda suke cikin afirka akwai wanda suke cikin turai akwai wanda suke amurka mun shirya komi da komi duk takardun da ya kamata mu gyara mun gyara sha allahu sha biyar ga watan oktoba ana iya farawa shine muka kiro kungiyoyin eh, siyasa don mu ba su sanarwa bisa wannan sai dai aikin rajistar na cikin halin kila wakala a wasu kasashe makwabta saboda dalilan tsaro yayin da aka sanar da janye sudan da saudiya daga jerin kasashen da ya kamata a gudanar da wannan zaɓe. yan nijar wanda suke karabi saudita akwai matsala tunda duk ta kari ne sai ke mutane ne wanda suna zama cikin kasai mai basu da takardu mahi yawa har tabo ake samu da su da jami'an kasai. akwai jakadin su wanda ya zo ya iske mu ya ce akwai matsala ce shi dai a ganin shi abin zai wahala to mu da kanmu da muka je muka tantamna da wakilan Nijar wanda suke can suka ce mana ba an ce ba bai yiwuwa mai gaskiya akwai matsaloli da yawa wuri ne za a keɓancewa za a zo a ce ka zo ka yi to su suna gani ka mutane da yawa ba sun huto ba to kome 'yan siyasa ke cewa a game da tsare-tsaren zaben na wakilan 'yan Nijar mazauna kasashen waje? Tsohon gwamnan ya mai sai Zatau Ali na daga cikin kusoshin jam'iyyar MPR jamhuriya. 'Yan Nijar ko ina suke a cikin kasashen duniya wa'anda za a je a yi rajista wurin su yi kokarin su hutu su zaka su yi rajista paske shi dan kasa ya kamata ya cika aikin shi na dan kasa ko ina yake to amma shugaban jam'iyyar APC a zamna tare mamman Sidiyan Usman na da damuwa a game da abin da ya kira kurakuran da suka dabaibaye ayyukan hukumar zaben kanta wannan zaben za a yi shi cikin tsarin da ni ban ji daɗi ba tunda akwai kasashen da ba an yi shi ba kamar Saudi Arabia kamar Sudan kamar Libya akwai kasashen da za a yi shi zai wahala kamar Mali kamar Burkina wannan ni gani nake kawai bata kuɗi ne tunda wannan zaben ko an yi shi ko ba a yi shi ba asambule ta zamna amma da yake cikin doka ne dole a yi shi to dan Allah sai ni ta tsara ta yi shi da kyau zabe mai zuwa muna so ya zamanto an yi shi cikin ka'ida ya zamanto zabe ne biometric tunda shine demokrasiya a watan maris ɗin 2021 ne aka kaddamar da ayyukan majalisar dokokin nijar mai kujeru 171 sai dai rashin samun sukunin shirya zaben wakilan 'yan kasar mazauna ketare na ragewa majalisar matsayi a dokance saboda haka hukumar zaɓe yake ta faɗi tashin ganin an gudanar da zaben cike guraben kujeru biyar ɗin da ba a yi a baya ba a sanadiyar annobar coronavirus sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida mana barma To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon ya leƙa maraɗi a jamhuriyar Nijar inda ya tattauna kan mahimmancin ba da tallafin jini wato blood donation a turanci. ba da tallafin jini a asibiti abu ne mai mahimmanci musamman don marasa lafiya da ke da buƙatar ƙarin jini da gaggawa kamar waɗanda suka yi hatsari mata masu juna biyu masu fama da amosanin jini da sauransu duk da cewa ba da tallafin jini yana da mahimmanci akwai waɗanda ya kamata a ɗibi jininsu domin jin ko suwaye suka cancanta su ba da tallafin jini don ajiyewa a bankin jini na asibiti ga hirar da abokin aikina da ke maraɗi a jamhuriyar Nijar Mansur Sani ya yi da shugaban bankin jini na babban asibitin maradi wato mamman aminu bra harkar jini a takaice a maradi mutane suna iyakar kokarin su ba da jini suna iyakar kokarin su amma duk kuma kokarin hayo bai isa ba saboda masu bukata suna da yawa su wane ne masu bukatar jini ko kuma suka yi bukatar jini to wanda suka yi bukatar jini ne musamman gidan uwa da da za a kawo mace mun a gulguje daga kauye tana zubar da jini wajen aihuwa ko kuma an tana nan kin ma wajen aihuwa ta galabaita sannan eh, wajen yara kanana a wani lokacin da muke ciki na masassarun cizon sauro ko kuma masu hadarin mota da sauran cututtuka da dama wanda ake bukatar jini a halin yanzu idan muka yi duba menene fa'idar ba da jini a likitance ko kuma a bangaren lahiyar dan adam a takaice fa'idar ba da jini tana da yawa kashi biyu ko kashi uku a likitance in ka ba da jini kai da kanka in dai lahiyar kalau ya cancanta ka ba da jinin ka cika ka'idodin ba da jini to idan ka ba da in Allah da zaka ji daɗin jikinka zaka ji kamar an sauke ma kaya sannan wajen wajen kuma taimako na addini in ka taimaka ka ceto rayuka ba ma raɗe ka tambaya ko da ɗaya ne ka ce ta amma rayuka da yawa ne ka ce ta saboda shi wanda ka cetan zai wa al'umma aiki wa ya kamata ya bada jini ko kuma wasu irin ka'idoji ne masu bada jini ya kamata a ce sun cika wanda ya kamata a bada jini mutum balagi shekara goma sha takwas zuwa sittin ga wanda bai taɓa badawa ma wanda ya sa badawa yana kai har shekara sittin da biyar amma ya zama to mai lahiya ne ba shi da wani ciwo ko kaɗan ko na ciki ko na waje sannan mata suna iya badawa amma ya zama to masa ba sa goyo ba su da juna biyu kuma ba sa cikin haila namiji yana iya badawa duk wata uku kenan yana iya badawa so hudu a cikin cikin shekara mata suna iya badawa duk wata hudu kenan suna iya da eh, sau uku a cikin shekara wannan zuwa manyan gimshiki na bada jini za a iya tantance jinin mutane duk wanda ya bada jini ana nuna bada jinin yana nuna cewa lahiyar lau ko kuwa a'a a cikin ba da jini kuna yin bayani ga wanda yake da wata matsala a cikin jinin shi domin ya dauki mataki ko ko a'a kuna dauka ne idan kun dauka kun ga wata illa ga jinin kukan zubar da shi kuma wannan mutumin ba tare da ya sani ba binciken yana hawa biyu hawa na farko kahin ka bada an ka zo sai an maka tambayoyi a gani in ka cika ka'idodin wannan da na zana dazu ya zama to kana da lahiya a shekarun ka sun ka sha takwas zuwa sittin kuma yawanin ka ya ba kilo hamsin baya in ka cika wannan ka'idodin aka ma tambayoyi baka da wata rashin lahiya wadda kasan da ita ko kuma wanda ake ganin ta a cikin fatarka to wannan sai a ɗauki jinin ka kashi na biyu kuma shine jinin aka ɗauka dole sai an tace an bincika shi a gani ko wani irin kala ne sannan kuma a gani baya da cututtuka guda hudu kamar da doka ta nan ƙasar Nijar ta ba da dama a yi a horon masasara a da B sannan da ciwon sida kuma da ciwon sanyi wannan guda hudu su ne ake duwawa a gani sarkalan in ba da su in tana ɗaya daga cikin su sarkalan na ba ta da amfani sai a kore ta a zubar da shi. Shugaban bankin jinin ya kuma yi kira ga jama'a da su kara jaji jajircewa wajen ba da tallafin jini musamman a wannan lokaci na damina da ake fama da cututtuka kamar zazzabin cizon sauro da sauransu. A yanzu ana buƙatar sosai mutane su ƙara jajircewa saboda jinin yana so ya karanci me yasa saboda masu bukatar jinin a yanzu sun yi masu ba da yawa wanda suke ba da fi na raɗin kansu ba su da yawa tunda yanzu a kaɗan a hudu salka ɗari duk wuni daga yanzu a sayar zuwa ga wasu a hudu salka ɗari kuma ba a samun masu su ba da dara din kansu mutum talatin za su zo wanda ake cewa volunteer su zo su ba da jini. Za a iya cewa wanda kuke amfani da shi kusan ajajje ne wanda ya jima a shi. A yanzu baya jimawa. Wanda aka ɗauka a rannan shi ne ake tace da an tace kuma mutane suna jira an ba su sun Baya jimawa. Saboda haka muna buƙatar kwarai sosai gudun mata jama'a su runkuya su zo su ba da dan a samu jinin nan a tace a aje katihu wanda ya zo a gaggauce a ɗauka a bashi. Tunda duk katihun da aka yi da wuya ya yi kwana a yi kwana biyu a aje. Da ka zo kawai an saka ɗari aka samu saka ɗari na cin kwana biyu ta ƙare saboda shi muke cewa mutane su yi haƙuri an ce su kawo wani a mai da gurin kasa hasala su gani ko gama an hana su ne a'a musamman wanda suke da kar suke bada jini kai ka bada shekaran jiya ko ka bada nan da wata guda lokacin bada ka bai ba to ka zo gidan bada jini an ce babu jini sai kai ta mamaki ya aka yi kai da kake bada jini kuma an ka zo a ce ma sai ka je ka nemo wani to halin da ake cikin ne yanzu babu jinin tacece isasshe a ajiye duk an shanye shi dole wanda za a ɗauka a lokacin shine za a bincika a tace kuma mutane suna tsaye hannu da hannu kawai a rarraba musu ta har ila yau abokin aikin nawa mansur sani ya zanta da wasu da ke ba da tallafin jini Suna na kabiru a garin danja ne shekaran ka nawa karata ishirin da kabiru gashi na iske kana ba da jini wani naka ne abba ya lahiya yau da ne na bada na fara bada na uke nan ga to mine ne dalili dalili akwai wani can garin abila shine a kara za a kara min jini da mun ah, ka taɓa jin cewa ana zuwa a bada jini baka bada ba gwamnati yanzu da ta kama maka eh gaskiya haka nan to menene zaka ce ma al'umma domin su rinka ba da jini ba sai in nasu baya lahiya ba saboda gudun irin haka da a ce sai in ka zo a ce sai an ɗiba naka in ya kasance akwai shi a shi kenan kaga za a yi amfani da shi ni zaka ce ma al'umma matasa yan uwanka zo su taimaka ma yan uwansu marasa lahiya su taimaka musu da su ba su jini su ma a iba jinin su a ba waɗanda marasa lahiya sunana shafi loli usman ka zo an san jini ne ko ka zo ba da a'a na zo kawo kanwata ne ta mana ta cikin harkar saboda gaskiya a harka akwai ci gaba cikin ta Allah muna jin daɗi su Allah kawai da lokaci don lokaci kake zuwa ka bada shi to gaskiya duk bayan wata uku yana zuwa yana bada jini tun mul says yake bada jini na kuma alhamdulillah in na zo bada ina samu kama shi ma jama'a to ya kake shiga ka da kake bada jini to gaskiya alhamdulillah ina ji na yaro na yadda nake son kana kuma jikin Allah Allah ba da matsala komai cikin rayuwa ta daɗi kawai na bada ya kace masu jin tsoron zuwa ba shi to gaskiya su bar jin tsoro da shi jin tsoro yana sa wani ba zai dawo ba amma idan ka zo ka bada wani ma zo bada sai a ji daɗi ba sai ta kukan maraɗa ba babu jini babu jini babu jini amma in dai yawaita to insha Allah kumi da kumi za a samu alheri cikin shi malaman addinai guda biyu wato musulmi da kirista ba su yi ƙasa a gwiwa ba su ma sun jaddada mahimmancin taimako musamman don ceto rayuwar dan adam ni ne muhammadu muniru na shehu umaru wanda ake cewa mai tarbiyya a nan maraɗi ɗan tudu bagalam to addini na musulunci ya kuɗaitar da musulmi musulmi ya taimaka kama dan uwan shi musulmi musamman wajen sha'anin ba da jini daga ceto rayuwa ne eh, ciyarwa da ake yi a taimaka mutum da abinci dan a ceci rayuwar shi ne shi abinci an gama mayunwaci a taimaka mashi dukkan shi dan a ceci rayuwar shi ne to wanda ya haka nan zai samu sakaya mai girma wurin Allah sakaya shi ko Allah ya mai sakaya da aljanna ba mutum dan adam ba dabba ma idan musulmi ya taimaka mata zai samu sakaya wurin Allah eh, ya zo a hadisi ingantacce cewa wata mace ce mazinaciya ita sana'a ta zina kawai shikenan sannan sai ta ji kishirwa sai ta zo bakin rijiya sai ta iske kare yana cin kasa mai damshi shi ma kishirwa ta koro shi bai samu ruwan ba bakin rijiya kuma ba da za ya ɗebo sai kama yana cin kasa mai damshi don ya ji dan sanyi sanyi sai ta ce wannan karen abin da ya koro ni shi ya koro shi sai ta ɗauko mayafinta ta ɗarma ga takalmanta tana takalmi safa ta zuba a cikin rijiya ta ɗebo ta sha tabba karen ya sha a hadisi an ga cewa saboda wannan karan da tabbar ruwa ya sha kishuwa bata kashe shi ba Allah ya saka mata ya sanya ta aljanna to musamman balle mutum wanda ya taka kama musulmi dan uwan shi mutum ko yana da girma a wurin Allah Allah ya faɗi wa karramna bani adama hakika dan adam Allah ya fifita shi akan dukkan halitta annabi ya ce al khalqu ya lillahi su duk halika iyalin Allah ne wanda da yahi sunan Allah mai kyauta mai iyalin Allah kyautata ana santa ta kowane fanni musamman wannan ta ce tore in mutum ka taimaka Allah ya laya shi da dalilin ka to an Allah ce kamar ka raya duk mutane baki da kamar kamar da wanda shi ma ya kashe rai guda kamar ya kashe rayukan baki da wanda ya rai daya kuma kamar ya rayuka duk baki da su a lafiya ai komai sai da ita ibadan ma in babu lafiya ba ta cika kaga sallah musamman ya kari in mutum ba lafiya ai tsayuwa ma bai balle sallah daga tsaya ke so a yi in mutum ya kai ba lafiya kaga sai daga zamani har ta kai ta gare shi kenan kaga ibadan ma sai da lafiya to lafiya shi yasa annabi ke horo ke cewa mutum ya ribance lafiya shi kayan rashin lafiya ta same shi akwai lafiya annabi ya ce lafiya da samun dama wasu ni'ima ne guda biyu da mutane da yawa an ci kasuwar a cikin su so ake sa da mutum na lafiya ya samu ya ta ibadodin ka rashin lafiya ta zo ta hana haka nan in mutum yana da samun dama ya ta ayyuka waɗanda ka rashin dama ya zo ya hana shi da sauransu sunana fasar umar jibrila shugaba na wannan iglis da ake kira da ita peniel a nan maradi kuma nijar gaba ga littafi mai tarki ban gaba inda aka hana bayar da jini ba so abu wanda yake da muhimmanci shine mu iya sanin cewa lalle jini rai ne mutum in ba jini a cikinsa ba zai rayuwa ba ba zai iya yin rayuwa kuma da bangare daya ba so in ana iya hana ba da jini na ci ba lokacin da aka samu mutum yana kwance baya da lafiya ko kuma an ce jini ne ya kare mishi to kai kana nan kuma kana da jinin ga irin adadin abin da ake bukata domin ya rayu kenan dole ne mutum ka tsaya saboda tausayin wannan ran domin kada ya fita da dalili in ka yarda ka Eh, baka bayar da wannan jinin ba zai nuna cewa kana da niyyar mutum nan ya mutu so amma taimako wanda ya kamata kai na farko shine bari ka bada wannan rai domin ya rayu tare da kai kuma a ci gaba da dauka Allah tare da shi wanda ya cece rai dai <laughs> wannan lada na ubangiji ne shi ya san sakamakon da zai mishi mutum ba za ka iya nuna cewa ga irin adadin ladan da za a bama mutum ba tunda kai ba kai ne ke bada ba amma Allah ne yake bada ladan shi ya sani abin da yake iya bama mutum masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani da ke ke maradi a jamhuriyar Nijar. Ni Hauwa Umar da na gabatar nike cewa mu kasance lafiya. Madalla a gaida Hauwa Umar da wannan shirin. To masu sauraro duka-duka iyakacin abin da ya a kenan a shirin mu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Macbill ya baro da ya haɗa shirin da kuma ba da umarni. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.